kafin ka kusanci iyali a matsayin ka na mai aure kafin ka je ga matarka ga wani abu da zaka iya amfani da shi a waje ma ka sha ba sai ka nemi wani magani ba wanda zai illa kamar yadda mutanen mu suka ɗauka an dauki aure da wani da wani abu daban ne shi aure ana yin shi ne domin a shi yana daga cikin cikon ibada idan kana da dama ka yi aure Allah da ya faɗa domin ka kiyaye kanka daga fa daga saba masa to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 Ah, da kuma yawa yawa da gyara kun ga ai abin yana da amfani sosai an gyara kuma an ƙara karfin abu kun ga ai yana da tasiri sosai to yana da tasiri akwai hanyoyin da ake amfani da shi ta hanyar a kwaɗanta shi da wasu kayayyaki a ah, yi amfani da shi kayayyakin ganye to shi ne ana yin amfani da shi ko kuma a sha shi haka ma idan mutum zai sha ka samu kamar guda uku ka sha zai wadace ka a wannan lokacin ko kuma a yi a yanyanka shi a kayan kwado kwaɗo mutum yana amfani da shi to Allah da yana tasiri maza da mata kamar yadda mun kawo ayaba mun kawo kwankana mun kawo karas mun kawo kwakwa to ga tumatir ma wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da za a yi amfani da su domin a samu karfi da kuma kuzari maza da mata cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum yara mata domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun samu lokaci kada ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku muna roƙo da ku danna mana alamar like mun gode mu haɗa bidiyo na gaba